Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labari dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma, domin al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Baya yiwuwa a samu shugabanci biyu a cikin tafiyar al'amuran nan. idan an ce wannan shari'a ta siyasa ce to dama ni ne musa ake harara da ita don haka na ɗauki nauyin dukkanin abubuwan da suka faru saboda ni ne shugaban ƙasa kowa ya san da cewa batun tabbatar da tsaro akwai ma'aikata ta musamman da ke kula da shi dukkan ayyukan tsaron ƙasa ko na gwamnati wannan ma'aikata ce ke tsara komai idan ko siyasa za ta saka a cikin wannan batu to bai kamata a rika nokewa ba kawai na ɗauki nauyin dukkan abubuwan da suka faru tarihinsa na zama na farkon misali a cikin sauyin siyasar hulɗar da ƙasar faransa ta ɗauka a kan ƙasashen nahiyar afirka a farkon 1990 ana iya cewa shi ne na farko da guguwar sauyi ta yi awon gaba da mulkinsa bayan taron birnin labol na faransa a shekara ta 1991 taron da yayinsa ne shugaban faransa na wancan lokaci francois mitterrand ya sa ka'idar cewa daga yanzu kasar za ta tallafa wa kasashe ne da suka yarda suka shimfida tsarin demokaradiyya kawai wannan canji na zuwa ne yayin da aka fara samun yanci a wasu kasashe na gabashin turai a ƙarshe dai wannan guguwa ce za ta tafi da mulkin musa taraware na ƙasar mali bayan share shekaru kusan 20 yana jin saransa. Mutane 85 ne suka mutu, ɗaruruwa suka jikkata. Sojoji sun yi harbi da harsashen gaske kan dubban mata da ke zanga-zanga a titunan birnin Bamako. Abin ya ta'azzara sosai. ganin yadda aka yi ta ɗauki ba daɗi da hanyoyin birnin suka kasance tamkar fagen yaƙi wakilanmu sun bayyana mana cewar matan na zanga-zanga ne domin nuna ɓacin rai dangane da halayen rashin imanin da sojoji ke nunawa to sai dai masu tarzomar sun gamu da cikas bayan da aka kange su ta hanyar amfani da tankunan yaƙi da sojoji suka jera a tsakiyar birnin na Bamako, sannan suka buɗe musu wuta da bindigogi masu sarrafa kansu. Wasu shaidun kuma sun ce sun ga sojoji na tarwatsa taron mutane daga wani babban shagon sayar da kayan masarufi kafin su banka wa shagon wuta. abu ne mai wuya a iya tantance adadin waɗanda suka rasa rayukansu yayin da wasu ma ke cewa adadin mamatan na iya kaiwa sama da 60. Muna watan Maris na 1991, al'ummar duniya a lokacin ta mai da hankali kan wannan ƙasa ta yankin Sahel, saboda abin da kafin yatsa labarai ke bayyanawa. Ƙasar Mali, inda mutane da dama suka rasa rayukansu a yunkurinsu na kawar da shugaban ƙasar da suka zarga da mulkin kama karya, amma yake ƙoƙarin maƙalewa kan karagar mulki. al'ummar kasar a kullum na gudanar da zanga-zangar babu kakkautawa wacce dubban mutane ke halarta yawanci na gaba-gaba a wannan tarzoma matasa ne 'yan makaranta bayan da zanga-zangar ta yi kamari sojoji sun buɗe wuta inda suka hallaka mutane da yawa wasu kuma suka jikkata gwamnati ta zaɓi hanyar nuna ƙarfin gwiwa wajen murƙushe duk wani yunƙuri na bijire mata gwamnati ta yi babban kuskure wajen ɗaukar wannan mataki saboda bata ta ci cewa an rasa rayukan jama'a da dama kamar hakan ba. Kafin yatsa labarai sun sanar da duniya abin da ke faruwa kai tsaye a lokacin wannan zanga-zangar da kuma rayukan da aka rasa a lokacinta. Suna zanga-zangar ne domin nema a kafa tsarin demokaraɗiyya a ƙasarsu. To sai dai lura da halin da aka shiga. Musa taraware ya fara ƙoƙarin yayyafa ruwa domin kwantar da hankula, inda ya gabatar da jawabi ta talabijin na ƙasar. Lallai an samu waɗanda suka mutu da kuma waɗanda suka jikkata da dama a wannan aron gama tsakanin su da jami'an tsaro da sunan jam'iyya mai mulki da gwamnati da kuma ni kaina ina gabatar da sakon ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a wannan lamari wannan jawabi na neman kwantar da hankula da shugaban ya gabatar san bai samu karɓuwa ga al'umma ba balle ya kawo ƙarshen zanga-zangar wayewar safiya ke da wuya dubban mutane ne suka sake fitowa kan titunan birnin bamako suna neman shugaba musu traore ya gaggauta yin murabus domin bayar da goyon bayansu mata waɗanda shin ne da ke da matuƙar kima a cikin al'adun al'ummar nahiyar afirka su ma sun fito kan tituna na birnin domin nuna wa shugaba traore rashin amincewar su da kashe matasa masu zanga-zanga da aka yi to sai dai ba zato ba tsammani sojoji da aka baza a cikin birnin na bamako sun sake buɗe wuta akan mata. Bayan hana fitar dare a jiya sakamakon kafa wata doka da sanyin safiyar yau an fara sabuwar zanga-zanga a birnin Bamako. Wata tawagar masu zanga-zanga ta nufi cibiyar kwadago inda shugabannin kungiyar da masu rajin kare demokradiyya ke taro. Mata da dama ne ke sahun gaba na zanga-zangar wacce sojoji ba da wata-wata ba suka buɗe musu wuta. Shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ya ce zanga zanga ta lumana ce kafin sojoji su buɗe wuta. Yau masu zanga-zangar da aka kashe ne ya sa ƙasashen duniya sa ido kan wannan ƙasa da ke fama da talauci a yankin Sahel. Haka da shugabanta da ya baiwa dakarunsa umarnin harbi a kan matasa da mata masu zanga-zanga. Dukan kafafin yaɗa labaran duniya sun mayar da hankulansu ga mutum ɗaya tilo. Ayar tambaya wai waye wannan mutum wato musa Turawari da labarinsa ke zama a shafin farko na yawancin jaridun duniya a wannan wata na maris na 1991 an haifi musu tarawar ne a shekara ta 1936 a garin kai da ke zama birni na biyu mafi girma a kasar mali da ke kan iyaka da kasar senegal ɗan ƙabilar malinke ne mahaifinsa ya kasance tsohon sojan faransa tun yana yaro mahaifinsa ya tsara masa rayuwa ya zama soja ya shiga makarantar koyon aikin soja ta ƙananan yara ko amfan de a garin kati da ke kusa da babban birnin ƙasar wato bamako kafin ya shiga aikin soja ga dangadan tare da dakarun faransa a 1954 bayan kasancewa hafsa a 1955 daga nan ya shiga makarantar samar da horo ta frejus da ke faransa ya koyan kasar kamaru maza da mata daga yau kasar mu ta samu 'yancin kanta A matsayina na mai wakiltar al'ummar ƙasata, ina ba da sanarwar cewa daga yau Nijar ta zama ƙasa mai ‘yanci. Ga saƙon Janar de Gaulle zuwa matashiyar ƙasar Congo a wannan rana da ke cike da tarihi. Bayan yarjejeniya da ƙasar Faransa ta ƙulla ta abokantaka daga yau Congo ta shiga jerin kasashen duniya masu 'yancin kansu. Kasar Chadi mai cikakken 'yanci ba za ta taɓa mantawa da cewa ta girma ba. Haka tana da bashin da za ta biya kasar Faransa da kuma Janar de Gaulle a cikin wannan sako da Andre Malum ke karantawa. Da wannan sako nake tabbatar da samun 'yancin kan kasar Chadi. A wannan rana mai mahimmanci ta bakwai ga watan Agustan 1960, ina sanar da samun 'yancin kan ƙasar Cote d'Ivoire. Ɗimbin al'umma ne ke ta murna yayin da ake ɗaga tutar ƙasar Togo. Daga yau ƙasar mu Togo ta samu 'yancin kanta. Shekarar 1960 ta zama shekarar da yawancin ƙasashen nahiyar Afirka suka samu 'yancin kansu. musamman ma renon faransa wasu kasashen ma tilasta musu aka yi karɓar 'yancin kamar dai ƙasar gabon ta shugaba lyon ba da ya buƙaci ci gaba da kasancewa ƙarƙashin mulkin in faransa amma aka ba shi 'yanci a yammacin afirka da ake kira yankin sudan da ya haɗa mali ta yanzu da kuma senegal an ba da wasu samun 'yancin kai mu da ke zama wakilan al'umma a yau muna ba da sanarwar samun 'yancin kanmu. Wannan haɗin gwiwa na Sudan da Senegal bai yi jimiri ba, saboda Mali da Senegal sun ɓalle 'yan makonni kaɗan bayan samun 'yancin kansu a lokaci ɗaya. Kowane daga cikin ɓangarorin ya ba da sanarwar samun 'yancin kansa. kai Kaita da komawarsa Mali bayan ya ɗauka shirin lokaci ne zaune a birnin Dakar a wurin tattaunawar ɓallewar shi ne ba da sanarwar samun 'yancin kan ƙasar Mali. Tsohuwar majalisar gwamnatin Sudan a yanzu ta zama gwamnatin wucin gadi ta jamhuriyar mali idan kuka amince da kudirin da aka gabatar muku wannan rana za ta kasance ta tarihi a gare mu bayan samun kasar sudan a shekarar 1960 cikin wannan yanayi na samun 'yancin kan kasashen afirka musu traore ya tafi karatu a makarantar horon aikin soja ta da ke faransa bayan shekara ɗaya ya fito a matsayin cikakken hafsa malamansa a faransa na yabonsa sosai saboda ƙwazo yana ɗan shekaru 24 ne ya zama shugaban makarantar horon aikin soja ta kati da ke kusa da birnin bamako kasancewarsa shugaban makarantar ya ba shi damar sanin dukkan hafsoshin sojan ƙasar da ke ɗaukar horo a wannan makaranta musu traore ya zame musu wani shugaba abin koyi kuma da suke jin maganarsa gashi karfa-karfa kuma ɗan tsohon soja don haka ga matasan soja ya zama wani mudubi abin koyi. Daga shekarar 1964 zuwa 1968 kasar Mali ta shiga cikin matsalancin hali na tattalin arziki. Wannan lamari ya fara haddasa ɓacin rai ga wani bangare na al'ummar kasar Sakamakon yawan ƙorafe-ƙorafe ne ya sa shugaba Modibo Keta rusa kwamitin koli na jam'iyyarsa ta RDA tare da korar wasu ministocinsa da ake zargi da cin hanci. Keta ya maye gurbin kwamitin kolin da wani kwamitin kare juyin juya hali. to sai dai duk da ɗaukar wannan mataki na nuna ba sani ba sabo da maido ƙasar ta mali cikin ƙasashe masu amfani da takardar kuɗin franc matsalar tattalin arzikin da ƙasar ke fama da ita ta daɗa haɓaka a cikin sojojin ƙasar kuwa duk da cewa wasu na kusa da ke ta na ganin babu hujjar da za ta sa sojoji su ce ba a yi musu daidai ba shawarar da aka baiwa shugaban kawai su ne a kori wasu masu tayar da ƙayar baya daga cikin sojojin sojojin da yana kokawa ne ta yadda ake tafiyar da mulkin kasar ba bisa ka'ida ba a cewar su musamman cin mutuncin da suke zargin gwamnati da yi musu sabanin yadda take datadawa 'yan bankar siyasa ta fannin alawus da kayan aiki fiye da waɗanda ake baiwa sojojin kasar shugaban ya yi kunnen kashi da koke-koken sojoji abinda wasu ke ganin gwamnatinsa ta fara kama karya ne a wannan yanayi dai sojoji sam ba sa jin daɗin mulkin modibo keta saboda ba su samu biyan bukata ba Said Badiyan kana ɗaya daga cikin ministocin gwamnatin Modibo Keta. Ana iya cewa zargin da manyan sojojin ƙasar ke masa na zama ɗan kama karya gaskiya ne. Modibo na ko alama bai taɓa zama shugaba ɗan kama karya ba daga cikin 'yan kwamitin kolin jam'iyya mai mulki yanzu mu bi kaɗai muka rage a raye so da dama yana kawo shawara muna nuna masa cewa san bata dace ba kuma ya amince da wannan mu abin na bamu dariya idan an ce modibba ɗan kama karya ne modibbo bai taɓa saka iyalinsa ko 'yan uwansa a cikin harkokin mulki ba mun taɓa yin wata tawaga tare da wani abokinmu da yanzu ya rasu muka gana da modibbo domin ya yi wa ƙaninsa minista ya ce da mu ko alama sai ya bashi mukami daidai da iliminsa dan uwansa ne fa amma kememe ya kiya muna ganin yadda abubuwa ke faruwa a wasu ƙasashe dangin modibbo ba su taɓa shiga cikin harkokinmu ba ko kaɗan yanzu muna ganin matan shugabanni ke naɗa ministoci kuma dole mazajensu su amince na ga wannan na faruwa sau da dama a yanzu a nahiyar afirka duk da waɗannan halaye da ka faɗa menene ya harzuka sojoji har suka yi masa juyin mulki Ka san su sojoji Ina tuna cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka kifar da gwamnatinmu yana cewa abokansa sojoji shi fa ya gaji da talauci ya gaji da rayuwa a cikin kunci babu kuɗi. Burinsu dama su samu kuɗi su yi arziki, su dinga hawa manyan motoci, rayuwa irin ta holewa. Ka sani kuma cewa mu wannan ba shi ne burinmu ba. Kana nufin cewa sojoji suna neman azurta kansu ne shi yasa suka haifar da shi? kwarai da gaske yawancinsu ba duka ba, musamman matasa daga cikinsu. Kasan babban kuskuren Modibo yana baiwa matasan sojoji amana sosai. Mun sha faɗa masa cewa matasan sojojin nan fa suna shirya juyin mulki. Amma amsarsa sai ya ce idan matasa ne za su ciyar da ƙasar gaba, kullum cewa yake tsofaffin sojoji waɗanda suka kasance ƙarƙashin Faransa ba za su taɓa shugabancin ƙasar Mali ba muddin yana da rai. Bai sha wata wahala ba, Musa Sarawari ya yi amfani da ƙorafin da jama'ar ƙasar ke ci gaba da yi na durƙushewar tattalin arziki wajen sha kan hafsikin sojan ƙasar da su ba shi goyon baya. Lura da cewa yawancinsu 'ya'yan talakawa ne da suka fito daga yankunan karkara. inda yake nuna musu cewa shugaba Modibo Keta na da hannu cikin wannan matsanancin hali da kasar ta fada. Ranar 19 ga watan Nuwambar 1968 ne, yayin da shugaba Modibo Keta ke wani ran gadi a cikin kasar, Musu Taraware da dakarunsa suka afkawa birnin Bamako suka kwace mulki. Gama jawabin farko da ya yi wa 'yan kasar ta Mali. Ya ku 'yan kasar Mali maza da mata yau 19 ga watan Nuwamba. lokacin 'yanci ya samu ƙasarmu ta fita daga ƙangin mulkin kama karya na Modibo Keita da mutanensa don haka daga yau mulkinsu ya faɗi. Kwamitin soji don ƙwato 'yancin ƙasa ne zai kula da rikon ƙwarya na duk wasu al'amuran mulki da siyasa na ƙasa. Wannan kuma kafin gudanar da zaɓuka kan turbar demokuraɗiyya Allah ya albarkaci ƙasarmu ta Mali ya ɗaukaka sojin ƙasar nan. An jima bayan juyin mulkin babu wani babban hafcin soja da ya ɗau magana. Ƙasar ta shiga cikin wani yanayi na rashin tabbas. Shugaba Modibo Baketa bai da masanyar abin da ke faruwa a birnin Bamako. Lokacin da yake dawowa daga garin Mafti da ke zama wani wurin shakatawa ko kuma hutu a gare shi. An tura wani na kusa da shi don sanar da shi halin da ake ciki a babban birnin ƙasar wato Bamako. 'yan awanni bayan nasarar juyin mulkin an kama tare da tsare hambararren shugaban ƙasa Modibo Keta a gidan yari. dan shekaru 32 a duniya Musa Traore ne ke jagorantar majalisar koli ta mulkin soji, wadda ta yi juyin mulkin. Nan take ya tura manyan hafsoshin sojan ƙasar zuwa ritaya. Shekara ɗaya bayan nan kuma ya kasance shugaban ƙasa mai cikakken iko. Buri biyu ne ya saka a gaba. Na farko tayar da kuma da tattalin arzikin ƙasar da ya durƙushe, sannan da tabbatar da haɗin kan ƙasar ta Mali. Da farko ya fuskanci matsala a cikin sojojin da suka taya shi juyin mulkin, saboda wasu ba sa sauraron maganarsa. Don haka ya yanke shawarar ɗaukar matakai domin tabbatar da ƙarfin ikonsa. Daga nan fa ya fara nuna rashin halin ba sani ba sabo ta hanyar kisan abokan hamayyarsa da yake ganin sun zame masa barazana. Wannan nema ya sa daga ina ake yunkurin kifar da shi daga karagar mulki. Na farkon da ya cafke shi ne kyaftin jara, wanda aka zarga da makarƙashiya ga shugaban ƙasa. A 1972 Musa Traore ya kawo ƙarshen rikicin da ke tsakaninsa da Firaminista Yoru Jakite, wanda ya yanke wa hukuncin ɗauri da kuma aiki mai tsanani har tsawon rayuwarsa saboda zargin yunkurin kifar da mulkinsa. Sai a watan Fabrairu na 1978 ne Musa Traore zai fi nuna rashin imani a sha'anin mulkinsa. A shekarar ne koken al'ummar ƙasar ya so matsananta. kafafin yatsa labarai na duniya na zargin gwamnatinsa da shi kansa da sace dukiyar ƙasar don azurta kansa. a wannan lokaci ne kuma ya ƙara wa kansa girma zuwa birgidiya janar domin sarki laifi daga kansa kuwa musu turaware ya yi amfani da wannan dama inda ya kakaɓe uku daga cikin mukarrabansa da suka taya shi aiwatar da juyin mulki inda ya ɗora musu laifin sata da cin amanar ƙasa tare da razana al'umma dukkansu hafsoshin soja ne masu darajar laftana akwai kisimba dukura ministansa na tsaron cikin gida sannan kuma da karim dambele ministan sufuri da ayyuka sai ce kora bakayoko babban daraktan ma'aikatar leƙen asiri wanda shi ne musu taraware ya fi jin tsoro sosai a wannan shekara ta 1978 ce musu taraware ya shirya wani zaɓe da aka yi cece ku ce a kai ba wai a ƙasar kawai ta mali ba hatta ma a sauran ƙasashe na nahiyar afirka wanda har yanzu ake samun irinsa na faruwa a nahiyar inda ake makar akwatunan zaɓe da ƙuri'u sakamakon zaben dai ya nuna cewa musu taraware ne ya lashe shi da kimanin kashi 99 har ma da digo takwas cikin ɗari da wannan zaɓe ya halasta kansa a matsayin shugaban ƙasar mali da al'umma ta zaɓa bisa tsarin dimokuraɗiyya.